aka ta huskar abin da ya danganci matsaloli na tsaro nasarori waɗanda an ka samu shugaban ƙasa shugaba ne mai cikakken iko kuma ba shi da wajarci a tsarin mulki na yin shela na yin kuwa da ainihin bayyanar da matakai waɗanda ya ɗauka domin kai najeriya ga nasara ta huskar sabon nasarorin tsaro ana ganin ku ne magoya bayansa kuka yi tukutukun hana shi zuwa domin ya amsa gayyatar da shugabannin majalisa suka same shi suka yi masa kuma har an sa rana har an ma shirya za a je ba ka ganin kamar girmamawa ne shi dan demokradiyya ya nuna cewa shi yana karkashin tsarin mulki kuma a shirye yake ya gabata wurin majalisa ya amsa bayanai ko tambayoyi idan suna da akan shugabancin da yake wa kasa wanda ya danganci kwanciyar hankali zaman lafiyar libanin najeriya saboda haka idan kana magana abin da ya danganci ci gaba da limana wadda ta danganci najeriya da kuma tsari na doka tsarin mulki to maganar da ta danganci kwaskwarima irin ta shawa da makamantansu ba ta taso ba saboda haka abin nan akwai cutarwa ga najeriya a matsayin kasa. 'yan majalisar nan wani baka iya wa wani kaidi baka iya mai birki kan tambaya wadda ta danganci A hanyoyin da an kabi an kai ga nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro saboda ka idan wannan tambayar ta taso kuma ne shugaban kasa bai ba da bayanin ta ba in ya ba da bayanin ta bane in bai ba da bayanin ta ba bane a cikin wannan yanayi to kamewa shi ya zama alheri har Allah ya nuna muna cewa matsalar nan da ke da nasaba da tsaro mun yi maganin ta kan Amma wasu na ganin yanka kusan mutane ɗari a cikin gonarsu da 'yan kungiyar boko haram suka yi ya kamata a ce hankalin kowa ya tashi kuma a kira shugaban kasa shi ba da bahasin me yasa irin haka ya faru aka kasa kare wannan mummunan barna da ba a yi ta ba kafin ya zo mulkin najeriya duka mutane da aka yi um, um, um, mutane da dama a cikin tsawon shekara biyu uku an waye gari bayyane take cewa a lokaci guda an je masallaci a cikin birnin Kano. 'Yan ta'adda sun yi tafiya ta kilomita fiye da ɗari bakwai daga Sambisa zuwa Kano suka kashe mutane fiye da ɗari uku a lokaci guda. Kokarin da shugaban ƙasa ya na rike sirrinsa akan matakai da ke da nasaba da wannan yaƙi su suka sa aka kai ga nasarar kwato ƙananan hukumomi goma sha hudu su suka sa aka kai ga nasarar ake wayar gari a kwana a tashi wata shekara babu tashin bom yau an waye gari majalisa ta nemi cewa a fallasa waɗannan matakai ga 'yan ta'adda a waye gari su mai da martani ba wa shugaban ƙasa adalci ba kasancewar yaƙi ɗan ba domin ainihin makamanka domin ainihin matakanka sun fallasa ba ka da sauran sirri bare ka yi magana eh, nasarar tsari